kamana dan ina ne kai dan yobe eh, nigeria nigeria yo mi ka zo ya arlit mi ka zo ya arlit zan tafi a aiki a tamarras tamarrasat tamarrasat to yo ka gold ina so aiki a can ka ci buro ba ka kaso sai mun kashe ka da bindiga yanzu askar yana kashe ka saboda ba garin uban ka bane Allah an burowa shege Allah ubanka ne shege da ya iska sai any specialist wallahi alaji gaskiya muna la da dama alaji alaji bari wannan arlit ne arlit ne shi yadda da aka yi shi shi wannan fadawa yi gidan zabar ma aka wani gida cikin arlit gidan zabar ma ne to sai ya kama wata diyar su karama ya kafa mata wuka hasili ga makogaro ka gane ko a samo ko su samo mai mota da za ta kai shi Najeriya special mota special wadda za ta kai shi Najeriya shi ko kuma ya kashe ya ka gane to gidan yana shi mata ne suka suka ce mai to ya bari da yanzu an kirawo mutane za a kai shi an samo mai mota ka gane halas yanzu sai aka kiri sapel sapel pompe sojawa na na kashe huta na safel pompe aka kire su jis ana kiransu suka zo suka ce mai aka ce mai an samu mai mota ka gane dama an ba su wata mota sabuwa ka gane kujil sabuwa kwanan nan aka ba su ita su safel pompe shi kenan suka shigo motar sabuwa. suka kawo mai ita suka tsaya daga can ma suka fillo mai kililuwa kawai daman sun haɗa kai da inspector ka gane inspector na komsariya shi ma an taho da shi aka ce mai ya ce sai an samu mai shofar inda za ya kai shi har nigeria aka ce mai an samu mai aka wa inspector wannan inspector ya yi shigar da ba shigar civil ya yi ba wai shigar iko ka gane hmm. a ya ce kowa ya rame shi inspector ya ce mai ya shiga mota to sojawan suka tilla mai kilidowar mota eh. ya ce ina shofar ya ce shofar ga yanan inspector ne shofar inspector suka ce mai ne shofar ya yi shigar da shigar civil civil ka gado shigar civil eh, shi inspector ya ziru wannan spector na shiga mota shi wancan har ya shiga kabe shi wancan shofar ya shiga mota in ne kawai sai watsa mai kilimoshan ga ido da ido suka rihe shi spector ya watsa mai kilimoshan daman ga ido ya watsa ma shi wancan kilimoshan ga ido kawai idan suka rihe kawai daman sojawa suka kama da iska da suka yi ta sarfa da iska <laughs> ga nan yanzu a hannunsu ka ji suna mai tambayoyi <laughs> Allah gashi yadda aka yi مادويجن تصام تقعد مثلانة مادويجن جف سروان كيت نون ورقرد ليان تصام نيكون ميجن تصام ورقرد دناتنا مرتي غندار لي تندور انداد ازغ ايرتكن لا غيوان زبر مواد الزاري بستاروت اش بستاروت የስቅታድስ የዝግ የዝድ ትገርሱ ይህና የመራዋነት ከንደባ ትግማይም ዶ ማውጣት ሾፌሮ ሄቻ ዌንስ ኒጀሪያ ሄጭ ክሰንድቀካል ደገንሰ ደገንሰ ቅረም ፖሊስን ወሰንዶ ሰንዶ ሳፐር ሳፐር ላሞታ ተይናየት ግራውን ጅልናደ ስቴሽን ተይናየት በርና ናስ ማውጣዳ ገረና ሽንክሌ اننا اسمو تارين سن غرودو شوفير انا نتا غفنتن كومساريان يعني بوليس يا انتي لشاكين دن سيفيل دي ناس انت شوفير ان بغد الطارو تي دنكا يا غلا كنا غلا كي غاغت غزموت الطارو شوفير بوليس يتاجي موتا غاس داش ست بوليس غاز وانت طاوين دي غاز ولا بسندي يضرغ لنا مرة شبر يطارو وبزنتو يلا تدرقنا مرته وانت جيني نغار لي له